بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci na seven sisters wanda yake wanda yake a birnin london wanda yake a birnin london a lower street a united kingdom a wannan yammaci wanda shi ne yammacin 27 ga watan ramadan shekara ta 1446 wanda ya daidai da ranar 27 ga watan march biyu biyar mun tare domin ci gaba da tafsirin alkur'ani wanda har yanzu muna nan a cikin suwatul al'am in ba a manta ba a jiya mun yi fassara da bayani game da aya ta 153 wacce ita sakamakon wasu yi guda a koma da Allah subhanahu ta’ala yi wa bayansa inda Allah subhanahu ta’ala yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan ita ce hanya ta wacce take miƙaƙiya fattabi'u ku bi ta wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyin fatafarraka bikum an sabili sai su raba ku da hanya ta ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake muku wasici da shi domin ku ji tsoronsa waɗannan su ne wasiyoyi guda goma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa mutane wasiyar farko ita ce wasiya da bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai da rashin hada shi da wani wasiya ta biyu shine a kula da haƙƙin iyaye da kuma kyautata musu wasiya ta uku shine kada ku Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kashe yara saboda gudun talauci wasiya ta hudu shine Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani game da kusanta albasha abin da ya bayyana da kuma abin da yake boye kamar wake kwarto sannan wasiya ta biyar shine Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kashe ran da Allah ya haramta a kashe yan yadda ake kidnapping ha kawai kai kidnapping din mutum ka ce sai ya biya ka kuɗi ko ka kashe shi ko kuma baka iya likitanci ba kana yi wa mutane allura har wasu su mutu wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wasiya ta shi ne Allah ya haramta taba dukiyar maraya in ba da wata matsala ko abin da zai amfani maraya ba sannan wasiya ta bakwai ne Allah ya yi umarni ya cika mudu da kuma skeli sannan Allah subhanahu wa ta'ala a wasiya ta tara ya yi umarni da faɗin gaskiya da kuma ko da mutum kana da matsala da shi to ka zo yin magana a kansa ka yi ƙoƙari ka zama mai adalci sai kuma wasiya ta goma shine cika alkawarin da mutum ya ɗauko a wajen Allah na farallai da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana sai wasiya ta goma ita ce binta farkin Allah mun tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'ummomin da suka gabata yahudu sun kasu kaso saba'in da ɗaya al'ummar nasara sun kasu kaso saba'in da biyu ni kuma al'umma ta za su kasu kaso saba'in da uku dukkansu suna wuta sai guda ɗaya ita ce wacce take kan abin da ni da sahabbai na muke kai saboda haka za mu tashi daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala sun ma'ataina musa kitaba tamama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون الله سبحانه وتعالى ثم آتينا موسى الكتاب سنمك باوى النبي موسى للتاتي تماما تماما معنا littafi نيشكك وانده يقول ya kunshi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa sufla haram wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'idatan wa tafsilan a cikin allunan at-taura Allah madaukakin sarki yace mun rubuta maka duk wasu abubuwa waɗanda yake bukata filla filla na wa'azi ne da na bayanan hukunce hukunce ne duk mun rubuta masa su alallabi ahsana alallabi ahsana alallabi ahsana wasu malaman suka ce ma'anar alallabi ahsana ma'ana shi Annabi Musa ya kyautata shine dalilin da ya yasa Allah ya bashi wannan attaura wacce take tsakiya kamar yadda Allah da yawa yakan fada ya yi wa wasu ni'ima saboda sun kyautata kamar yadda yake cewa kan ababen annabawa duka annabi ibrahim yake cewa wa izibtala ibrahim rabbuhu بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك Imama. Ka ambata lokacin da Allah ya jarraba Allabi Ibrahim da wasu kalmomi ya sa shi aikata wasu abubuwa ya cika su dindin sai Allah ya sanya shi a to zan saka a matsayin jagora haka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul a Allah ya ce waje Allah minhum a'immatan ma minhum ya duna bi amrina lamma sabaru muka sanya suka zama jagorori waɗanda suke shiryawa zuwa abin da muke su amma yaushe lamma sabaru lokacin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinun suka zama kuma suna da yaƙini da sakankancewa da ayoyinmu ina fatan mun gane suka zama suna da yaƙini da kuma sakankancewa da ayoyinmu a taƙaice wannan yana nuna mana cewa annabi musa ga dalilin da ya sa hakan ta faru da shi sai allah ce wa tafsirar ne kulle shai da kuma bayani dalla dalla wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun yake cewa da kuma shirya da rahama saboda su yi imani ba mamaki su imani da haɗuwa da ubangijinsu Nabi Musa duk a ƙur'ani ba wanda Allah yake yawan kawo iskarsa da yawa da faɗi kamar to yana da kyau a wannan tafsiri na sabon sisters musan waye annabi musa kusan zan iya cewa a ƙur'ani duka babu surar da ta yi bayani akan annabi musa sosai kamar suratul duk wata sura amma wani ku Allah masu sa sunayen surori duk da yadda aka kawo sunayen annabi Musa da yawa babu sura babu suratu Musa <laughs> wanda akwai sura suna surorin annabawa da yawa Allah ya mai masa ne ka ga wa fa su ɗaya aka ambace ta amma aka sa sunan suratu zukhruf annabi Yunus suratu Yunus kwata-kwata a surar ina ga su ɗaya aka ambace shi falaula kanat qaryatun amanat ha, in imanuha illa qauma yunusa lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fil hayati dunya wa mata'nahum ila su ɗaya annabi yunus da ƙyar sunayen sama idan sun zo ya kai goma qur'ani zai wahala abin da nake tuna ba zai kai ba amma na annabi musa sun fi guda ɗari biyu ala kulli hal a suratul qasas Allah ya ba mu labarin annabi Musa Allah madaukakin sarki yake cewa bayan an haifi annabi Musa Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an arbi muka yi wahayi zuwa ga mahaifiya annabi Musa muka ce ki sha shi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam amma idan kika ji tsoro ko fir'auna zai kashe shi to kawai ki kawai ki ki jefa shi a cikin abin nan ruwa kada ki ji tsoro za mu dawo miki da shi kuma za mu sa shi cikin manzanni ma Allahu alam isoshi da yawa da malaman tafsiri suke fassara farkon wannan surar da shi ne cewa fir'auna yana kashe maza yana barin mata Isoshin da suke fassara shi da yawa suna cewa wani boka ne ya ce masa za a haifi wani yaro wanda zai wanda mulkin ka zai tafi shi ba wannan a hadisi babu shi a ƙur'ani amma dai ƙur'anin yana nuni da cewa akwai wani abu mai kamar haka tunda me dalilin da yasa iya maza kurin yake kashewa ina fatan mun gane sannan me dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala a aya gaba ya ce sun tsince shi ne domin ya zama musu abokin gaba kuma ya zama musu bakin ciki kaga wannan yake nuna waccan kissar duk da Allah bai faɗe ta a alkur'ani ba amma akwai kishin ƙishinta. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falta abu alu fir'auna kula lau ma duk wani wahazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati Allah ya ce da fir'auna da hamana da randunarsu dukkansu sun yi kuskure me yasa suka yi kuskure saboda sun tsinci za su raini abin da zai iya zama zai zama matsala a rayuwarsu fir'auna an ce bai taɓa haihuwa ba Sau da haka bayan an tsinci annabi musa kamar yadda allah ya faɗa wa ƙala a fir'aun sai matar fir'auna ta ce ƙurratu ainihin liwa laka kaga wannan yaron zai iya zaman mana sanyin ido saboda haka la taqtulu kamar yadda kuka saba kashe jarirai kar ku kashe shi kaga saboda kariya Allah da ta ɗauke shi kawai ta samu abin nan ta samu ta samu ta samu wani gashi da suna wata adaka ko kuma wani akwati ta jefa shi ta jefa shi a ruwa kawai saboda kariya Allah har aka tsince shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a surat taha wala qad mananna alayka marratan ukhra idza awhayna ila ummika ma yuha muka yi wahayi zuwa ubangiji zama haifiyarka, an ce ilhama ne ba wai wahayi ba ne na zahiri tunda ba annabiya ba ce a nikize fihi fit tabuti ki jefa shi ki saka shi a cikin tabut shi ne kamar adaka adaka za fassara shi ko kuma dai akwatu akwatu fasu zai fi hitiliyani falyul ihliyan mu bisayil ya kuzu aduwwu li wa aduwwu la abokin gabana da abokin gaban shi zai zo ya ɗauke shi wal aitu alaika mahabbatan minni kuma Allah ya jefa soyayyar annabi Musa shine la taqtulu wa ta'yan fa ana aw nattakhizahu wani tusla ala aini kuma domin ka zamanto duk gilmawarka tana kan idona ko kuma kamar yadda wasu malaman aƙidan suka fassara tana kan idanuwa na guda biyu tunda aini mufrad ne mudaf idan aka samu mufrad mudaf ila marifa to ya um ina fatan mun gani saboda haka sai yake cewa wani tusna ala aini so bayan sun shi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce wa asbaha fu'adu ummi Musa fariha mahaifiya annabi Musa ta shiga damuwa in kadat latubdi fi laula arrabatna ala ta kuna min almu'minin kadan ya rage a cikin ya fallasu in dai ba dan mun daura zuciyarta ba to sai Allah ya yi wata hikima ta daban kamar yadda ya ce wa harramna alayhi almarabi min qabl sai muka haramta masa duk wanda duk wacce ta ba shi nono baya amsa bayan fir'auna ya gamsu ya yadda cewa yana son shi zai zauna da shi to sai aka ce bari a samu waɗanda za su ba wa annabi musa nono duk matar da aka kawo in ta ba shi nono baya amsa wasu malaman tarihin sun ce an jaraba mata sun kai biyar saboda haka ita a annabi musa da ta ji labari bayan ta jefa shi cikin kogin nan wa ƙara da uktihi kusi sai ta ce da ta uwar annabi musa ya yi shi kenan bibi lamarinsa ki jiya ya yake ciki saboda haka sai ta je ta samu cewa ai gashi nan ya ƙi amsan nono saboda haka sai ta shiga gidan fir'auna sai ta ce hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun ya kuke gani ko kuna ganin ya in samo muku wani gida in samo wata mace wacce za ta dinga shayar da shi shi nan aka kira mahaifiya na musa sai ta je ta kira mahaifiyarta ana ba shi nonon sai ya amsa shi ne ma na fara da dinahu ila ummi kai ta ƙara haihuwa wala ta ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون sai muka dawo da shi zuwa ga mahaifiyarsa me yasa saboda idan ta yi sanyi ta san alkawarin da Allah ya mata gaskiya ne ta san alkawarin da Allah ya mata gaskiya ne saboda haka sai ya zamanto tana zuwa gidan fir'auna tana shayar da shi ana ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walan ma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin lokacin da ya zama ya kai karfi Allah madaukakin sarki ya ba annabi Musa ya yace wa kadhalika najzil muhsinin haka kuma kamar yadda ka gani dinnan duk waɗanda suka kyautata to haka mu ma muke kyautata musu mana Allah bayis ba sa yi kamar yadda muka faɗa ranar duk wanda yake kare dokokin Allah to shi ma Allah subhanahu ta'ala zai kare shi ihfazil laha ya ka kiyaye Allah shi ma zai kiyaye Allah yake cewa suratul qasas wa da al-madinata ala hini ghaflatin min aliha annabi Musa ya shiga cikin birni kawai soja da fiyara julen ya ya sa mutum biyu suna fada ɗaya ba ibɗi ne dan kabilar fir'auna ɗaya daga cikin banu isra'ila ne cikin 'yan ƙabilar annabi musa ta haka ba ibdan nan suna fada da dan banu isra'ila sai shi ɗan banu isra'ila ɗan ƙabila a nan musa sai ya nemi taimako ya shiga mai faɗa ɗaba su kuma banu isra'ila koyaushe a cikin zalunci a tunda yi ranar ba zan ma haka ya girma ba tunda firawuna kashe yara yake daga banu isra'ila nan musa yana mai duka ɗaya kawai mutumin ya mutu ya tafi lahira nan musa bai ji daɗin abin da ya faru ba ya ce ha zamin amalin shefa ce wannan aiki shi ne ya nemi gafara Allah rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara la Allah ka mun gafara Allah ne yawan gafara ne sanan musa haka ya ci gaba da rayuwar shi amma yana jin tsoro ko za a gano wanda ya kashe ɗan ƙabilar fir'auna ranar nan ya sake fitowa kawai sai ya ga shi wancan mutumin da ya shiga mai fada sai ya sake ganin shi yana faɗa da wani shi ne fa asu hafil madinati ka'ifan ya tarabba fa idan ladin tansarahu bil amsi yastasrihu yana sake neman taimakon annabi Musa kala lahu Musa mu biyu. mubin annabi Musa ya ce kai ne yadda aka yi mutumin banza ne falamma an arada an yabtisha billazi huwa aduwwun lahuma lokacin da shi annabi Musa ya yi tunanin ya ƙara shigan mata ya taɓa shi wancan abokin gaban nasu to shi wannan ɗan banu isra'ila sai tunanin shi za a taɓa sai ce ga musa kana so ne ka kashe ni kamar yadda ka kashe rai jiya shi kana dai so kai ma musa ka zama dai jabbaran fil'ar irin kangararre ɗin nan shikenan wannan abin da ya faɗa shine ya tona asiri saboda haka Allah ya taimaki annabi Musa sun yi mitin za su kashe shi sai aka samu wani ya zo ya gumta masa waje a rajulun min afisar madinati ya sa kala ya musa innal mala'a ya na bika liyaqtulu ka fakhruj inni laka min an-nas na ji taron gidan fir'auna suna yin mitin cewa za su kashe ka ya kai maza maza ka fita nina na maka nasiya annabi musa ya fita bai ma san ina za shi ba bayan ya kama hanya hanyar madiyana sai ce a kama fi an yi hadiya ne sawa a sare ba mamaki ubangiji na ya shirya da ni zuwa hanya madaidaiciya har ya shiga madiyana da ya je madiyana sai ya ga wata rijiya wacce mutane suke taruwa su teburwa da haka ne, ya ga wannan rijiyar sai ya ga wasu mata su su biyu a gefe sai ce ma ka kuma ko kuma mai matsalar ku mai labarin sai suka ce lalata ke hatta yi turariya matsalar mu shine mu ba ma iya ɗiban ruwa hatta yi turariya har sai idan ya zama cewa kowa ya sai idan kowa ya zama ɗiban wasan na muke ɗiba wa abuna shekun kabir babanmu da tije kaga in muka ɗan in muka ɗan ajiye iska a nan musa a takaice za mu gane cewa mace tana fita daga gida ne in aka samu abubuwa guda biyu na ɗaya shine idan ba za ta cakuɗi da maza ba shine ma'anar na fiye ta yi sai kuma na biyu shine idan ya zamanto cewa akwai tsananin bukata da haka da ta cewa abuna shehun kabir ma'anarsa shine babanmu tsoho ne inda ba dan babanmu tsoho ba ne to da ba mu fito ba da shi zai ci shi ke na nawa musa ya ɗage markon rijiyar da ƙarfi ƙarfin da Allah ya ba shi ya shayar da su kenan shi kuma ya ta yi addu'a tun da bai san kowa ba asali bai ma taɓa zuwa madina ba kai bai ma taɓa fita daga nisa ba bai san ina yake ba kawai sai ya zauna ya addu'a ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya ne khairin faqir ya Allah duk alkhairin da ka saukan mun ina da tsananin bukata da haka yadda wasu malaman tafsirin suka ce da suka koma gida yara matan sai a sun dawo da wuri sai baban su ya tambaye su suka ce ai wani mutum ne ba ko shi ne ya zo ya taimaka mana ya shayar da mu ruwan nan shi ne dalilin da ya sa ka ga mun dawo da wuri sai ce to ku je ku kira shi ku saka mai shi ne kamar yadda Allah ya faɗa a suratul kasar فجاءت إحداهما تمشي على السياح sai ɗaya daga cikinsu sai ta zo tana tafiya cikin kunya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana sai ta ce babanmu ne yace a kira ka saboda ya maka sakayyar abin da ka mana da shayar da mu ruwa ya je tambaye shi me iskar ka shi kaji kaji kaji kaji sai ce la takhaf najauta ka samu damuwa ka tsira daga azzalumai wasu suna cewa annabi shu'aib shi wannan mutumin amma ba aya ko hadisi da ta nuna cewa annabi shu'aib ne kawai wani bawan Allah ne a madiyana amma ba gane cewa annabi shu'aib ne babu wani dalili wanda yake nuna cewa annabi shu'aib ne saboda haka sai ɗaya daga cikinsu ta ce ya abatista a jin babanmu yanzu yadda za a yi ka zama da shi ɗan ƙwadon goma mai dinga mana aiki ina kaira malista a jirkar ƙauyul amin saboda ai dama wanda ake bukata ya zama ɗan ƙwadago mafificin wanda ake so ya zama ɗan ƙwadago ya aiki ko ya jagoranci shine mutumin da yake mai ƙarfi shi kuma yana da ƙarfi tunda ga shi ga abin da ya yi al'amin yana da aminci Allah ne masani suna cewa wai malaman tafsiri Allah ne masani wai abin da ya sa ta ce amin ne saboda lokacin da ɗaya ta je kirawo shi maimakon ta zama ita ce a gaba sai ce mata kawai tunda bai san gidan ba sai ce kawai ta koma baya don kai dinga kallonta ta dinga masani haka ta ce Allah ne dai masani ko ma dai ba haka bane akwai dai wani abu da ya faru wanda ya sa ta gane amintacce ne tun da dai su ɗaya ta taɓa haɗuwa da shi sai kuma yanzu da ya iso gidansu saboda haka sai ce to ba matsala ya amshi abin da ta faɗa ya yi approving akan application ɗinta ya ce to yanzu yadda za in ni uridu an ɗonki haka iya e dabla ta yi hatayi yanzu yadda za a shi ne na yadda ina so zan aura maka ɗaya daga cikin ‘ya'yan nan na guda biyu me sharaɗin ala'anta a jira ni samaniya hijaj da sharaɗin cewa za ka yi min aiki na shekara goma amma fa'in atmamta asharan famin indi in kuma kaga za ka iya kaiwa za ka min aiki na shekara takwas idan kaga za ka kai goma to wannan abin da ka ga dama ni dai takwas nake so takwas shi ne sharaɗin ƙwadagon mu kai takwas ni kuma in ba ka ya in kai goma to shi ke nan musa haka ya zauna ya yi ƙwadago a madiyar. kamar da alam sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna musa ajjara nafsahu inna musa ajjara nafsahu liɗu'umati yi wa iffati farji ya ce annabi musa ya zama da kansa ɗan ƙwadago ba don wani abu illa don ya ci abinci kuma ya samu kariya daga zina Allah ya ce falon ma ba musa ajala shi annabi musa da ya kammala wannan lokacin da aka yi zinga da shi A anata min janibin turi na anasa min janibin tsori sai sai yi wuta sai ce da matarsa don bayan ya gama karfin hali da annabi musa sai ɗauko mata kuma zai dawo bisa duk da ya san ana neman shi saboda aka yi ɗauko ta a hanya shine kawai ya hangi wata wuta sai ce da matarsa ɗan jira ga wata wuta can na hanga ba mamaki in samo labari suka ce dama wai ya ɓata hanya Shi ne ma'anar sa'atikun bi khabari ko la'alli atikun bi khabari a wata aya ko kuma a wata ayar au ajidu alan nari guda au ajidu alan nari guda saboda haka lokacin da ya je kawai sai ya ji wuta tana magana sai ji ana kawai la'ila inni alallahu ni ne Allah la'ilaha illa ana ba wani sarki sai ni ba abu ka bauta mu wa aqimis salata li zikri ka tsayar da sallah saboda ambatuna. Allah ta da rigima ya za yin kai ne <laughs> a matsayin ka na press kawai ka ji ka kawai ka je nemo garwashi ka ji wuta cikin wuta tana magana ya za ka yi Allah ya ce wa ana ka fastani ne ma na wa na zaɓe ka don haka saurari abin da za a faɗa ma ne ni ne Allah ka bauta min ka tsayar da sallah saboda ambatuna wato yana daga cikin dalilan da za ka gane sirrin da ya sa annabawa su suka fi kowa daraja dole hikima Allah ta zama annabawa su ne suka fi kowa daraja saboda su suka fara jin wahayin kuma suka yadda yanzu da ni da ma nazirin malam kamilu dukkan mu dama mun taso mun ga ana musulunci ba wai kiran ba aka yi imani ba ko kuma ba wanda muka taba ganin yayi kaga ba yadda za a yi ladan mu ya zama da wanda shi kawai aka fara kiran shi bai taba jin abun ba za a nan musa ya taso a gidan fir'auna ya je da yana ya zauna haka kawai ai ka gama wai karamin abu bane saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa abin da ya ƙara tsorata annabin Musa ya ce wa ma tilke biya ne ni ya Musa wani abin da yake hannunka da dama ne a hannunka da dama ne qala hiya asaya ya alaiha wa hushu biya ala ne wani ya fiya ma'arif Ya ce wannan sandar da ka gani sanda ce wacce na kan dogara da ita takan yi amfani da ita wajen samowa dabbobi na abinci wani ya fiya mari bokura ban da wannan ma akwai abubuwan da nakan yi da ita kala alki haya musu ita jefar da ita jefa ta yana jefa ta kawai fa'idani hayyatun tasa kawai sai ya ta zama katuwan mutijiya kowa yana jin tsoron mutiji saboda akwai aljanu a ciki annabi musa ya tsorata Allah ya ce la ta inni la yakhafu ladayyal mursalun kakka ji tsoro kai amintacce ne a gabana annabawa manzanni ba sa ji tsoro a turka kuma kunta wa la ta khaf sanu idu hasirata alula dauke ta kakka ji tsoro za mu dawo da ita asalin yadda take sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa wa'adi kariya da ka fi jaibika saka hannunka a cikin a suratul naml kenan saka hannunka mana a cikin aljihunka ta kurji bai za za ta fito mai fari a ya talo Allah ya ce yanzu yadda za a yi ka waɗannan ayoyin guda biyu a suratul asas fa zalika burhanani min rabbika waɗannan ayoyi ne guda biyu da muka baka daga ubangijinka ila fir'auna wa mala'i izuwa fir'auna da taron gidansa ka tafi da su annabi musa yi complain ya Allah na yadda da abin da ka faɗa amma ina da sharuɗa guda biyu na ɗaya rabbi shirahali li wa yassir amri wahalar uqdatan min lisani yafqahu qawli wannan shine roƙo na farko game da ni kaina Allah ka buɗe min ƙirji, ka sauƙaƙa min lamarina ka warware min abin nan ɗin da yake harshe na an ce yana da ingina ka warware min ita sai kuma ya roƙo na biyu yace akwai yayana ka sanya shi ya zama shine mataimakina wa fi haruna bu afsahu min lisani dan uwana harun ya fi ni iya magana arsilu man yaridi an yusaddiquni ka sa shi ya zama wanda zai karfafi gwiwata ko za su gaskata ni laha kuma ushtud bihi wa shirku fi amri kai nusabbiha ka kathira wa nasbuka kathira ka sanya shi ya zama shi ne wanda zai taimaka min don mu dinga yi maka tasbihi tare kuma mu dinga tsarkake ka tare mu dinga ambatan ka tare nan da Allah ya furu ne kala kadu wuti ta tsulaka ya musa a suratul qasas kuma sana shiddu abu da kabi afika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma antuma wa mai taba kuma alghalibun saboda haka sai annabi Musa ya tafi wajen Fir'auna gaba da tafiya har yaje je Madiyana har ya je nan Musa da ya isa Misra sai Fir'auna ya ce masa a'a ya je ce da annabi musa inni rasulu rabbil alamin ita da fir'auna ita ni manzo ne a wata aya kuma inna rasula rabbika mu bi manzannin ubangijinka ne ya gaya wa fir'auna ha fir'auna ya mamaki ya ce kai alam nurabbika fina walidan wai kai ba kai ne wanda ka zauna ɗan yaron nan ba a gaban mu walabista fina min umrika sinin kuma ba wai kwana ɗaya ko biyu ba shekaru da yawa wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min al-kafirin wa fa'alta التي فعلت وأنت wa الكافرين كي al-kafirin kai aika aika وأنا من idan wa ana لا يعفر kuma ina daga cikin waɗanda ba su sani ba a rashin sani ne so ba koyaushe ba ne balal yake zuwa da ma'anar bata kamar yadda Allah ya ce wa jaraka ballan fada ba ka ce ya same ka ɓatacce shi yadda kai ya same ka baka sani ba sai ya sanar da ishe yadda ya ce da hakan ta faru fafarar tuninku sai na gudu lamma kriptikon lokacin da na ji tsoron kanku kashe ni fawa bari rabbi hukuman wajen alayyar minar murtani bayan haka ta faru to shine kuma ubangiji na ya ban annabta kuma ya sa daga cikin manzanni Yana firawunan sai ya fara masa tambaya aka fara bidan ita to yanzu musa wa marar kula alami shi wannan ubangijin da ka ce inna rasulun rabbil alami shi wannan da ka ce inna rasulun rabbil alami ku manzanni ne na ubangijin talikai to wai shi waye ubangijin talikan nan ta'ala rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin a suratu shu'ara yace shine ubangijin sammai da ƙasai in har ku masu kankan cewa ne sai fir'auna ya ce da waɗanda suke tare da shi alatas ta wai ba ku ji abin da musa yake cewa ba sai annabi Musa ya ƙara na biyu ce rabbu kuma rabbu kuma al Ya ce, kai shi wannan da ya aiko ni ne ubangiji na kuma shi ne ubangijin iyayenku na farko ma sai firawun ya ce kai inna rasula kuma lazi ursila ilaikum la majnun yace wannan annabin ba da haka aiko muku wallahi ma haka ci ha yanzu ya za a ci shi mu har da ni sai musa ya na ya ce rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun yace shine ubangijin mahuda rana da mafadar rana in kuntum taqilun in har kuna hankalta sai ce kaga la'in ittakhadta ilaha la ghairi la ta'alannaka min al in dai ka sake karki wani ubangiji ba ni ba to zan za ka a kurkuku kala awalau jituka bi shay'in mubin ban zo ma da bayyanannin bayanai ba ne alka a sabo. fa'iza yi tsaubanin wuri da ya jefa sandar sai ga ta ta zama babban mukici wadda za a yi dahu yana fitowa da hannunsa daga cikin aljihu sai ga shi shi ma hannun ya yi hannu sai ya ce kai lallai wannan ba su yi mai su yi a suratu aha shi fir'auna ya ce famar rabu kuma ya musa ya ce wai musa ya ubangiji nan na kana rabu na lalabi a ba kulla shai'in halkahu sun mahada ya ce ubangiji na shi ne wanda ya komai ya halarci komai sannan ya shirya da komai kala kuma ba da tsoronin ula ya ce to ban labari su al'ummomin da Allah ya fara halitta ne labarinsu kala ilmuha inda rabbi fi fita la yadhillu rabbi wa la yansa ce ilimin yana ga ubangiji na a wani littafi ya rubuta shi la yadhillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya mantuwa allazi ja'ala lakum al-arda ma'adan shi ubangijin nan na fa shine wanda ya sanya muku ƙasa a matsayin shimfiɗa wa ja'ala lakum ko lakum fiha subula ya sanya muku hanyoyi sannan kuma Allah ya tsira muku da tsirrai kulu rawa namu ku ci kuma wa au an amakum kuma ku kai dabbobin ku su zama masu kiwo inna fi zalika la ayatin li ulil nuha wannan ayoyi ne ta hankali منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى saboda haka fir'auna da ya ga sanda ya ga farin hannu ya ce kai wannan mai sihiri ne yanzu ya za a yi yadda za a yi shi ne a tattaro masu sihiri na kowanne ɓangare sai su zo sai su buga da annabi musa saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ya ce falan ma ja a saharatu fir'auna masu sihirin fir'auna da suka zo sai suka ce inna lana la'ajaran in kunna na hannun galibi yanzu fir'auna ne alkawarin da za a yi mana idan muka rinjayi musa to yanzu akwai wani lada ne na musamman da muke da shi idan ya zamanto cewa mun ranjaye annabi musa mu muka ci galaba sai musu kalmar masu mulki sai ce na'am wa innakum lamina al-muqarrabin wa idan al-muqarrabin za ku zama cikin makusanta kasan mai mulki ya zama da kai cikin makusanci ya fiye baka makami ya ya baka ko yanzu muna da ko yanzu a najeriya muna da waɗanda sun fi ƙarfin makami kafi gwamna ko kafi shugaban ƙasa ba zai yi ba a bashi kwamishina ko a bashi minista ba sai dai a kullum yana kusa da shugaban ƙasa ko yana kusa da gwamna to shi yasa shi ma fir'auna bai faɗi wata kyauta da zai ba su ba sai ya ce kawai ai kuna daga cikin na kusa kuna daga cikin makusanta to haka kalmar masu mulki take nan musa ya ce to kawai ku fara mana a fara aiki mana to insha Allah ta'ala idan mun zo gobe za mu ji yadda ta kaya annabi musa da suka haɗu da masu sihiri ne labarin abin da ya wakana a gurin sannan kuma za mu yi bayanin irin yadda Allah ya halaka da fir'auna da kuma irin wahalar da mutanen annabi musa suka yi mata annabi musa shine ya fi kowa yawan mabiya bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam annabawan da Allah ya sauka ya aiko da manzanni ba waɗanda suke da mabiya kamar annabi Musa annabi sallallahu alaihi ne kawai ya fi kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi da aka nuna mai al'umomi da suka imani sai ya ga wata al'umma ne yawa sai da ta ce sai ce sai aka ce mai al'umman Musa ce bayan ya ga wani annabin da mutum bai koyi Allah ya ba mu sa so insha Allah ta'ala gobe za mu kammala Isa annabi Musa mu kuma insha Allah za mu kammala tafsirin suratul an'am gaba daya na san kila akwai tambaya ɗaya ko biyu kila akwai ni tambaya amma nan Musa yau kisa ta faranta mu eh eh to ya ra'ayi annabi Musa ƴaƴan shi nawa wani. Ana tambaya ce mai wahalar ne. A taƙaice dai Allah maɗaukakin sarki a Ƙur'ani kaf da yi magana cewa nan Musa ya haji. Ke kuma yi maganar ma yaro kiɗa ba. Kai, ba ma inda Allah ya nuna yana da mata. Ba ga annabin Zakariya an nuna cewa yana da mata yana da ɗa annabu nau an nuna yana da mata yana da ɗa na matan da aka ba shi ya oke na manta yana da mata bai da ɗadi gaskiya ne ɗadi Allah bai bayani ba na manta na ma faɗi ta nan wurin ya eh abin nan alƙur'ani bai nuna gaskiya yana da ɗa ba kwata-kwata ko akwai ma da babu gurin da Allah ya nuna cewa ya haihu yana da mata ita ma matar wani ikon Allah tun daga hanya Allah bai ƙara yin magana a kanta ba tun daga hanyar madiyan ɗin nan zuwa misira ba a ƙara magana a kanta ba ba a yi magana sun ƙaraso misira ba su ƙaraso ba ya ya zauna da ita ta taimaka masa ya ya faru babu kwata-kwata a ƙur'ani na kalla na tambaya ta ta biyu amma ba ta danganci kan wannan bayanin ba kan da zakatun fitr shin wanda aka ba ma aka aka ba ma zakatun fitr yana iya yiwa shi ma ya cire a ciki ko shi bai cirewa ya cire wanda aka ba wa zakatun fitr zai yi shi ma ya cire a ciki hmm. eh in ya wadata an shi babban abin da ya ake bayarwa da zakatul fitr shine don mutum ya amfani da shi zakatun fitr eh, domin mutum ya zama to cewa ya amfani da shi bai jero ko ba wannan shine dalili in ya wadatu ya wadatu ba kai ya baya kuma ya je yana bara yau eh, yaushe ne ya kamata ka ba da ta fi kamin a yi sallah kamar kai ka bayar ne one week before eh, walla an ce ana wa one week before amma ni gaskiya abin da na fi gamsuwa da shi shine ka bayar daga lokacin da aka ga watan sallah wannan shine maganar da na fi gamsuwa da ita cikin maganganun malamai mana daren sallah ka fara bayawa daga nan har dab da za a tafi yi wannan gaskiya shi na fi gamsuwa saboda hikimomi biyu ne manya malamai suka faɗa ya sa ake ba da zakar fita kai hikimar farko shine saboda ya zamanto cewa mutum ya cike shortcomings din da yake da shi a zamanta mana mutum baya rasa shortcomings a azuminsa wasu kurakurai da yayi wasu abubuwa da bai kamata ya ba ya ɗan kalli mace haka musamman kunan a turai wajibi ne ma kallon tsaraici so kaga waɗannan wannan zaka ɗin sai ta cika shi masa matsalolin sannan na biyu shine wadata mutane don kasu su je su wadata mutane don kasi bara ranar idi su ga kuwa ne yana tabbata ne bayan ka gama hajji yanzu ka ba da sadaka a gomi to ina cika she cika she abin nan zinuban naka ai ba ma ke eh, matsalolin da ka samu na azumi ai ka gama azumin ba ni na fi gamsuwa mutum ya bayar da ranar abin da ya sa kaga ranar sallah kada shagala kaga ne shi ne aka ce ma da daddare yanzu da mazarba jibi hmm. idan aka ce an ga wata sai ka baya shi ne abin da nake yi in aka ce an ga wata sai ka baya shi ne ke na yadda ya tsana da ajiye yadda da kafin dare sallah zuwa wani bizin da ake yi ba wani bizin ka ta alam mana ai abubuwa da yawa ba haka manta ba shi wannan in ka ga da ba za ka manta amma ta wakil lawa wani lokaci ta sarrafa abin da aka bayar a ɗan wannan lokacin na ana magana a wato practically a kasa kamar yanzu a wurin sai ka bawa mutum masara da dai wanda gobe ake so ya sarrafa ta abincin sallah da ita wannan sarrafa ta cikin dare farko dai a lokacin akwai isu na turke akwai isu na nikawa wanda duka watakila a lokacin ma masu turke da nukan kuma ma masu shiga cikin hidimar sallah nan kama a. shi ne malam murtala yana cewa wai in ka ba mutum da daddare da zaushe zai iya sarrafa ai abin da aka ce shi ne bayarwar aka ce a yi kafin yi amma ba dole sai ya ci kafin yi ko bayan kwana ɗaya ci shi nan. ai wanda yana da kyau a bambance shi bayarwa ne kafin yi amma ba ci ba ne kafin yi kila ka gani to akai tambayar ka wannan turai yadda ake zakka tafi da ya zama mafi yawanci kuji ake bayarwa sha aika kujin wani gari da can wani gari eh, asia ko afirka ko ina to kuma ana iya dab da za a sallar idi sha cewa ga saka kafin a yi sallah to ne shi ya bayar da zakar nan aka yi sallah kuma zakar na landin bai kai ne zama ta kai ba ala'ayi dai na ma fi gamsuwa mutum ya ba da abinci in zai iya maimakon ya bayar a nan sai ya sa a gida a gida a raba ba shi ma wannan ya fi gaskiya Allah ya ba mu yanci. Aka wakalla. Ta ka takanci. Eh, cikin bayani da kai yanzu game da batun Eh, da kokoro da ake fitarwa yana saboda an samu wasu kurakurai da ya samu azumin da mun yi da sauran ya sa ake fitar da kankoro wara ba su yara kuma da ake da waɗanda ba su kai azumi ba kanana wannan aka yi bejo ma aka ce wa a cire mai dole ne a cire mai ko dole ne a cire mai mana ai hikima guda biyu ce na ɗaya shine saboda shakkamin na biyu kuma dan a wadatar da mutane sarki ba a gani yaran ma ya shi Allah subhanahu ya bamu da ita Allah ya mana ƙara azumin nan ya kuma kai mu na baɗin baɗaɗa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh